Ah! Lafiya? ne. Sakarci. Me wannan kuma Me yake faruwa ga mun ga mun. Wannan yaron ne mana. Yaro. yan what malam Nasir yan Hei eh, mana Oleh yaron yare lani wallahi me ma hausi na yake ji tun muna what wallahi hausi na yake ji shi malam nasiru yan wannan Petir ne dan sholi me zaka yi ga su inna lillahi wa inna ilaihi to gware sha mutu me aka ma me ma me yasa ni ya je ya naɗa wani sarkin zazzau kuma ya san ni ma ina da gado kai acid ne wannan waran sha mutu ba za ka mutu ba dan shoni muna son ka dan shoni tun muna burawa ne don na hala shi kwankwalati kawai ya tsane ni kai ya haƙuri mana ne kake so amma ne yanzu <laughs> Kawai ka kashe ni. In kai a bari kashe kama wannan. Ba ni laifi ba. mun ba za ka kashe ni ba kawai. Ka nemi wani guri a na Inda ka san ka da ke ni. Dan kwana goma ban tashi ba. Kawai gwara karin ga wannan din Ah! <laughs> dan uwanka kwara ina din baka ne sai ka ce rediyo ta